الصلاة والسلام wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a tambayoyi da yan uwa aka turo ko da aka turo ta a WhatsApp wanne ta, assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya dube ka ya faranta maka ya jaddada rahma da hajiya da magabatan mu baki daya amin malam mutum ne muna kasuwanci tare kuma na aminta da shi sosai kuma yana ta yana ha'inta ta ban taba nuna masa ba sai nake irin tura wa'azi a status don ya gani kuma yana ganin alhamdulillah sai min hidima da kuɗi masu yawa kuma ya zo gida ya same ni ya ce mun don allah bisa kuskuren a rayuwa ko da ya zalunce ni yana sani ko a kuskure in yafe masa sai na ce na yafe masa amma bai gaya mun adadin abin da ya zalunce ni ba shin wannan yafiyar ta yafe masa komai ko kuwa sai ya yi bayanin abin da ya zalunce ni Allah ya saka ma da aljanna Allah ai ka yi afallahu amma salam Allah ya afuwa ga abin da ya wuce hmm. ala buna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya muku gafara eh, kamar tunda har yayi yazo kuma yace ka yafe masa to ka yafe masa wanda duk yazo yace ka yafe masa ka yafe masa ku tuna da ku tuna da kissar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na wannan bawan Allah da yake ba mutane bashin da yake tura yaransa su je su karbo sai ce musu idan kuka samu mutum wanda yake cikin tsanani ku kau da kai ku yafe masa mu ma kila Allah zai yafe mana ranar alkiyama Allah zai tashi zai tashe shi ya ce masa kai ne kake haka eh, ya ce ni ne ya Allah ya ce me yasa kake haka ya ce saboda ina kaunar kan cewa in na yafe musu kai ma ka yafe mana sai ce to ai mu ne muka fi cancanta ne wannan yafiyar da kuma ya kana yafe maka to shine ya Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so ko Allah ya muku gafara so kace sai an bincike ka ranar alkiyama waɗansu fa hisabi fa za a zo fa aka zo da littafin Allah ya ce a duba farko aka ɗan duba sai a ce a tsallake a je can ƙarshe a duba ya ce je ka an yafe maka amma duk wanda za a yi masa keke da keke kamar yadda Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata man nuqisha al-hisabu duk wanda aka yi masa munakashar hisabi aka yi masa keke da keke wajen hisabi wannan an azabtar da shi to kai ka zo ka ce ya zo ya yi maka a dunkule ya ce ka yafe amma kuma kana so to so kake a zo a keke da keke to idan aka yi keke da keken ya zamanto abinda ya baka ya fi abinda ya ha'inta za ka mayan masa da sauran ne kuma ina ladan um, idan ma har abinda ya baka din ya yi daidai ko bai yi daidai ba ina kuma ka yi ladan cewa ka yafi masa wani za ka yi kaddara shi da wani abin duniya a nan za ka yi kaddara shi ba da haka nasihata a gare ka kawai ka yafe kuma a ja layi Eh, sai dai kawai yana da kyau ka gaya masa a irin hadarin da ke cikin ha'inci cewa yana daga cikin sifar munafukai yana daga cikin abin da yake shafe imani daga cikin zuci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bi imani ga wanda ba shi da amana to da ka ce ka yi domin gyaran gaba wannan babu laifi ke masa wa'azi amma ba ya sarga ta wuce musamman ma har ya baka abin da yake ganin cewa shi a tunaninsa haƙƙin ne haƙƙinka ne to sannan wannan kuma ya ce assalamu alaikum Allah ya taka wa malam da gidan aljanna amin malam tambaya ta ita ce da diyar rai ta yaro da na babba duka ɗaya ne eh, diya ta yaro da babba duk ɗaya ne in yaro ya yi kuka aka haife shi yanzu yanzu nan to idan wanda diya kashe shi diyar da zai biya kamar diyar saurayi majiyin karfi dan shekara da uku diyar su duk ɗaya ce bambanci kawai shine diyar namiji da diyar mace daban ne diyar mace rabin diyar namiji ce amma da yaro da babba da mai lafiya da mara lafiya dukkaninsu diyar su ɗaya sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana ne amfani Allah ya kara Allah ya kara ma bafa lafiya a nan malan tambaya ta ita ce na amshi bashi a ƙarƙashin wani tsari da Stalin Bank ta fitar mai suna special na karɓi bashin a wajen merchant ɗinsu shi zai baka kaya kuma shi zai saya to sai na kasa shi sai na kasa ci gaba da biya to daga baya sai bankin suka neme ni da in zo za su mai da bashin sabo to a gaskiya na yi nadamar amsan wancan to tambayar ita ce na iya karbar wannan sabon don biyan tsohon to ai dai bashi za su baka dai banki bashi za su baka ce a don ka sake biyan wancan to ai bashi ne da ruwa shi bashin farko da suka yi akwai shubuha shi kansa tunda sun ce ka je wajen mai sayan kaya an ka karbi kaya su za su biya mai sayan kaya ba su suka ce sun sai kaya su sayar maka ba a'a ka sai kaya sun biya maka kudin kaya saboda ka bashi suka baka su sun ga yadda bankunan musulunci suke yi na murabaha cewa ba sa ba da kuɗi sai dai su ba ka kaya amma ai bankunan musulunci sai kun kulla yarjejeniyar ciniki yayin da suka karbi kayan daga wajen shi merchant din da aka sai kaya sai ku kulla yarjejeniyar cewa sun wannan kayan da ka kawo musu da ka invoice suka biya mai kaya mai kaya shi suke biya da sunansu su bankin akan cewa wannan kayan su suka saya sannan su kuma su sayar maka kaga wannan ciniki ne amma yayin da ka kawo musu invoice da sunanka suka tura suka biya kan cewa wannan kaya sun sai maka ne ka su ka ne sun baka wannan kudin ne a matsayin bashi to wannan tsarin da stalin bank suke yi idan dai haka suke yinsa to wannan riba ne to sannan kuma shi a in ka kasa biya su zo su sabunta maka abinda ake ce ma refinancing ko reschedulement wannan shi ma riba ce akan riba mm, mm. idan za a ce ne za su sake baka wani sabon bashin da wani sabon wato da wani sabon interest din a kai saboda haka ga wancan interest din ga wannan shine a fa wanda Allah yake faɗa arriba la ta'kulu riba a fa. aminka maka ninkin baninki hmm? shine abin da aka rinke ma Najeriya kamar yadda Obasanjo yace yace biliyan biyar muka karba daga wajen bankunan duniya mun biya biliyan goma sha shida amma duk da haka wai aka ce ana bin mu biliyan ashirin da takwas abinda fa yace kenan 1993 a afwan 2003 lokacin da ya nemi a yafe ma Najeriya ba su kan dake abinda Najeriya ta karba a 1986 da sauransu 5 hmm, ne, kuma an biya 16 biliyan sha shida. amma duk da haka aka ce har yanzu ana bin najeriya biliyan 28 to shine eh, kun ga allah ya yi gaskiya ko da ya la ta'kulu riba ab'afan mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninki a ninka a sake ninka saboda haka wannan za su riga ka riga ka sa kanka cikin hadari ka yi kuskure da baka tambaya ba don haka Allah ya kubutar da kai Allah ya biya maka wannan bashi amma wannan sabon bashin da za ka ɗauka a karka ɗauke shi ka san yadda za ka nemo kuɗi a wajen wanda zai baka bashi ba tare da ruwa ba nan ka biya wannan zaluncin da aka yi maka kuma karka sake اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka ji kan magabatanmu akwai yan uwanmu wanda suka rasu a cikin waɗannan kwanaki Allah ka yi musu rahama akwai mahaifin Alhaji Ado akwai mahaifin dan uwanmu Ado Ali na Usman bin Affan Alhaji Ali muna roƙon Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai Alhaji Shehu wanda muke tare da shi a wannan masallaci shi ma ka Alhaji Muhammad Allah ya masa rasuwa jiya muna roƙon ka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai mahaifiyar Alhaji Rabi'u Ra'ab wanda ita ma ta an yi jana'izar ta shekarun jiya muna roƙonka Allah ka gafarta mata akwai mahaifiyar Muhammad Gondo ita ma ta rasu Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta Allah dukkan magabatanmu Allah ka yi musu rahama akwai mahaifin Alhaji Sunus Malam Jega muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka yi masa rahama marasa lafiya Allah ka ba su lafiya dan wa ramma Malam Sa'id muna gani bai samu zuwa karatu ba saboda yanayin jikinsa Allah ka ba shi lafiya Allah ka yi masa larurar rashin lafiya Allah gaggauta masa waraka waɗanda akwai waɗanda suke kokarin kulla wata harka ta ciniki Allah ka ba su nasara Allah ka sanya albarka a ciki akwai kuma waɗanda suke samun mushkila tsakanin rayuwarsu ta aure tsakanin mushkila ta auratayya mu roƙonka Allah ka daidaita tsakanin Allah ka sasanta tsakanin su Allah ka hada zukatan su Allah ka inganta abin da ke tsakanin su Allah masu neman masu neman karfin jari Allah ka karfafa musu waɗanda suke cikin cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke neman ayyuka Allah ka ba su muna roƙonci Allah ka danka shugabancin ƙasar nan a hannun wanda yake soyuwa a gare ka wanda ka san shi ne zai kyautata maslahar al'umma Allah muna roƙonka ka kai mana zabi Allah kuma ka shiryar da mu ya zuwa ga wanda ka zaba mana matafiya Allah ka dawo da su lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka inganta tattalin arzikin wannan kasa tamu Allah ka yaye mana tsanani a cikin wannan kasa tamu Allah ka yaye mana hauhawar farashi a wannan kasa tamu Allah ka inganta tattalin arziki a wannan kasa tamu Allah muna ka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta mana rayuwar mu a wannan al'umma Allah ka inganta ma addininmu Allah ka inganta addininmu Allah ka inganta ka tsare mutuncin wannan addini namu Allah ka taimaki wannan addini taimaki masu taimakon addininka Allah ka tsare malamanmu Allah ka kiyaye su da kiyayewarka Allah ka sanya su cikin a'immatul muttaqin Allah dukkan waɗanda suka tashi suke taimakon sunnarka Allah ka taimake su Allah ka karfafa su Allah alƙali alƙali Ibrahim Yola wanda ya tsaya a kan taimakon sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam da tsare mutuncin manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka inganta rayuwarsa Allah ka karfafa shi ka bashi sabati Allah ka tsare shi da tsarinka Allah ka kiyaye shi da kiyayewarka Allah ka yi masa katari a cikin dukkan al'amuransa Allah kamar yanda ya jibince ka Allah ka jibince shi Allah kamar yanda ya kamar yanda ya nemi shirya daga wajenka Allah ka shiryar da shi Allah ka sanya shi cikin shiryayyun bayi Allah ka sanya shi a cikin ɗayan al'umma ɗayan Allah ka sanya shi a cikin biyun alƙalai waɗanda suke 'yan aljanna wanda suka san gaskiya suke hukunci hukunci da ita Allah a karba daga gare shi dukkan sauran alƙalanmu ma Allah ka yi musu katari Allah ka shiryar da su Allah ka inganta al'amuran wannan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin